a daidai wannan lokacin a cikin a littafin muqaddimar risala na ibn abi zaid al-qayrawani sharhin da aka yi suna qasful janaddani na abdul muhsin bin am al-abadi al-barri wannan darasin namu na yau wanda za mu gabatar insha Allah subhanahu wa ta'ala shi ne darasi na goma sha shida a cikin wannan littafi bayan ƙarewar darasi na goma sha biyu darasi na goma sha biyu da muka kammala ya tattauna ne dangane da abin da ya shahi faɗin ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى شو ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء يوم ديدي لبا تأكو ذا متاشي واتوشيني وابن مال ابن أبي زيد الخير واني لا يبلغ كنها صفاته الواصفون malam ibn abi zai da Allah shi mishi rahama ya ce masu sifantawa ba su iya kai ga a haƙiƙanin sifanta Allah duk wani wanda zai sifanta ba zai iya ba bai ce ga wada Allah ya ce. wala yi ta bi amri ilmu tafakkirun masu tunani ba su ke kewayewa da al'amarin ubangiji ya tafirul mutafakkiruna bi ayatihi masu tunani suna lura da ayoyin Allah ne amma wala ya tafakkaruna fi ma fi zafi ba su yi tunane da ƙiƙanin zafin Allah su iya wasafa fashi cewa ga wadanki? idan muka lura da ahlus sunna yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsa su sukan suna sifanta Allah da abin da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta kansa da shi kenan ahlus sunna jama'a sun tsaya wurin da an ka su ba su tsallaka suka wuce wuri ba أو وصفه به رسوله صلى أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كوكما تصفن الله da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sifanta Allah da shi alama ya bi ku wa ta'ala bisa ga abin da yake cancanta ga Allah bisa ga abin da ya dace da sifanta Allah da shi ma'afamin ma'ana tare da fahimtar ma'ana waljahali birkai da jahilci ga abin da ya shayi sifa za su fahimci ma'ana amma kuma sifar yadda Allah ta'ala yake sun jahilci wannan ba wani fito na sifati su ahlus sunna wal jama'a suna tabbatar da sifofi ga Allah wala ya ba suna an kai fiyata ba za su yi tambaya ba ba za su yi magana ba ba za su ba da labari ba akan cewa ga wani sifa Allah take wa hum mutafawwida su suna masu kawwala al'amari ga Allah bilkai ga abin da ya shafi sifar dunar ma'ana ban da ma'ana idan sun haɗi ma'ana to sifa kan za su fawwala al'amarin sanin daga Allah kama ja zalika wabiyan kamar wanda wannan ya zo bayyana ƙarara fil asri a cikin wato asar al-mashhur wanda yake sananne amma likin rahimahullahu ta'ala daga imam malik Allah ya masa rama inda masu yi lokaci ta ta tambayi imamu malik Allah ya masa rama an kai biyatul cewa daga sifar yadda Allah ta'ala ya daidaita akan al'arshi kwala sai imam malik Allah shi mishrama yace al-istiwa umaru yadda Allah ya daidaita abu ne sananne wal kaifa mas'ul a sifar yadda Allah ta'ala ya daidaita wannan wani abu ne da an jahilta ba a san shi ba wal imanu bihi wajibun yin imani cewa Allah ya daidaita akan al'arshi daidaita wata cancanta da shi wajibi ne ga kowane mutum musulmi da ya yi imani da Allah wasu halu bidi'a bid'a ka yi tambaya cewa tsaka kuma yadda Allah ya daidaita ga al'arshi imam malik Allah ya mishi rama ya ce yin wannan tambaya bid'a ce wa ma'ana kalamun tawabin dai abinda ar ma'anar maganar malam ibn abi zai annahu la yastati'u ahadun cewa hakika wala al'amari yake babu wani mutum guda wanda ka iya ay yasifa Allah ya sifanta Allah bima huwa alaihi da wani shike ya ce ga wani hakikanin Allah yake ba mai iya wani babu shi halitta Allah ya yi arifa da hifiyatar tisafi istibat da cewa ya san sifar Allah yadda zai iya siffanta shi daga cikin ɗaya daga cikin sifofinsa ya bayyana cewa da wani cewa Allah guda take a bisa ga hakika ne liyanna ta nuna gai lissa mutum bai iyawa Ko ni matsayin da Allah ya bashi saboda wannan gaibi ne allazi la yusri'u illa hu wanda Allah bai tsinka yadda kowa gare shi in ba shi Allah ba wa qawluhu cewa malam ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala wala yushriku bi amri al-mutafakkirun masu tunani ba su ke kewayewa da al'amarin ubangiji subhanahu wa ta'ala amrullah ma'ana al'amarin Allah al'amarin Allah ne ne ga shi Allah to wannan al'amari na Allah akwai ma huwa kauniyun qadariyun abin da yake halitta ne kuma na kaddara wanda Allah ya talita shi ya kaddara shi wa minhu ma huwa diniyun shar'i akwai kuma abin da yake na addini ne na shari'a Allah ta'ala ya sanya shi matsayin shari'a bangare guda talita da kaddara bangare guda kuma abin da ya shahi shari'a falkauniyu al'amari wanda yake na talista ne da kuma ƙaddara Allah ta'ala ya talista kuma ya kaddara mislu qawlillah kamar misalin cewar Allah azza wa jalla mai girma innama amruhu wato sani kadai abin da umarnin ubangiji subhanahu wataala ko al'amarin Allah idza arada shay'an idan Allah ta'ala yana ne sabar da wani abu an yaqula lahu kun fayakun da Allah ta'ala ya waɗi sai abin ya kasantu aga wanda abin da ya shayi talibta ta ƙaddara abin da ya shayi talibta na ƙaddara wani al'amari na wanda tabbas haka ne ba yadda za a yi a samu wani saɓani gare shi idan allah ta'ala ya yi umarni da cewa a halaka duniya ko a halaka wani al'amari ko a halaka wasu mutane babu da zai cuta ga wannan al'amari na talibta kaddarar da Allah ya yi cewa ka raya bangare na biyu wa shara'i shi kuma bangare abin da ya shayi shari'a umarni ne amma nau'in shari'a mislo qawli misalin cewa da Allah ta'ala yi inna Allah ya bil 'adli والإنسان والإيتاء بالقرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يذكر لعلكم تذكرون أغنى الأمرين وأن الله تعالى يا ورا ني آدم تشي ني كوكا ساوى نا با يقوى ولم يجي نظم تا حتى سوء أبيت صلى الأبدي wannan al'amari sai a samu wasu daga cikin bayi sun yin wannan al'amari wanda umar ne sai zama an samu wasu waɗanda ba su aiwatar da shi ba amma umarnin da Allah ta'ala ne ba zuwa na cewa ta za ya kasance ba mai gidawa da shi ba kullum min al'amarin kauni kowanne daga ciki na umarnin halitta والأمر الشرعي لكما للشريعة مشتمل يا تستر على حكمة أقوى كما ودى الله تعالى شيء فتا لوكتن الله سبحانه وتعالى يتقدر تا الأمر كو أمرنينا halitta لأمرنينا الشريعة wanda shi umarnin halitta yana haɗe da ƙaddara, yadda Allah ta'ala ya ƙaddara haka za a yi ba za a samu cin karo ko saɓani ba kuma Allah yana yin haka ne waɗannan al'amuran guda su saboda wata hikima abinda Allah subhanahu wa ta'ala ma ya shari'a da yana yin haka ne saboda wata hikima kuma bayi suna sanin wani abu na hikima wanda yasa Allah ta'ala ya kaddara abu ya kasance kuma ya dalita shi haka ko kuma bayi suna sanin wani abu na hikima da tassa al'amarin nan ya kasance a bangaren shari'a dama abu biyu ne ko dai abin da yake nau'in tarihi ta kaddara ko kuma abin da yake nau'in bangaren shari'a umarni na salista da kaddara da kuma umarni na abin da ya shari shari'a sai dai da haka walakin lawan sai dai su mutane duk da sun ka kasance da samun fahimta da ganewa la yuhiduna bi hikmillah ba su iya kewayewa da fahimtar hikimomin Allah fi qalbihi a cikin halitta Allah wa shar'ihi da shari'arsa ba za a sa mutane don sun gane don sun fahimta don sun sani ba su iya gane hikimar Allah a cikin halittarsa ko hikimar Allah a cikin shari'arsa fa innal wajiba al-imanu bil qadr abinda an wajibi tabbatacce shine yin imani da kaddara abinda an wajibi na tabbace yin imani da kaddara ka yi imani da kaddara kina yanzu ka sallama jayayya wal istislamu lil amri wan sannan ka jawo ka miƙa wuyanka ga abinda Allah ta'ala ya hora haka ka jawo ka miƙa wuya ka haɗu da abin da Allah ta'ala ya hana wannan ko duk ɗaya ce bayi sun san hikimar da a cikin wannan ko ma ba su san hikimar ba abin da an nasu ne ƙauya sai dai su bayi na Allah idan suka gane wani abu daga cikin abinda Allah ta'ala ya hora na kaddara ko na shari'a suka san wani abu wata hikima ta Allah sun samu sanin sashe to wannan zai ƙara musu imani wannan zai sa imani ke ƙaru inda imani yana ƙaruwa kuma yana raguwa kuma zai ƙara musu yaƙini ga imani da yaƙini idan ko bayi ba su san wata hikima ba ta kaddar Allah ko ta shari'ar Allah to wannan a rashin sani ne ba zai sa su ja da baya ba daga barin tsayuwa da abin da Allah ta'ala ya wajabta a kansu na yin imani da ita kaddara da kuma ainihin shari'a da jaruwa da miƙa wuya game da hukumce-hukumce na shari'a gabaki ɗaya sai zama sun yi imani da kaddara kuma sun gawo ga hukumce-hukumcen shari'a ga baki ɗaya sun yi ƙauya ba za su samu wani lokaci ba da za su tsaya su tafe suna magana a kan addara ya zama su mance da janibin shari'a wallafi shi ta alaihi salamu ibn abi zaid القيلواني رحمه الله تعالى أبن مغنر مالم ابن أبي زيد الله يمسر آبا تتسرع تنشي شيني نفي الإعاقة بنهم بالحكم نفي الإعاقة كوري كيوة يوة بالحكم لهم مؤمنين الله معناه malam ibn abi zaid al wani yana niyan mutane ko da Allah ya sanar da su wani yanki na ilimi ba za su iya kewayewa ba da sanin hikimar Allah wal asra da asiran Allah litabiri bi qawlihi al saboda ibn abi zaid al wani. ya yi bayani game da abin da ya al-mutafakkiru masu tunani yiwuwar karfin tunanin da yake ba za su iya yawa ba da abin da ya shafi sanin ne hikimar ubangiji da asirin ubangiji a cikin talittarsa da kuma kaddararsa walaisa da makasu bai kasance abin yi kawai ba ma'rifatul ahkam shar'iyya sanin hukunce hukunce na shari'a inna dhalika maqlubun bihi al-ilm wal amal wannan ka ana son mutum ya san hukunce na shari'a kuma ya yi aiki da suwa bayan ya san su saboda cewa annabi a cikin hadisin da imam buhari ya ruwaito hadisi na dubu bakwai da ɗari biyu da tamanin da takwas a kuma imam muslim ya rawaito shi a hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da ishirin da bakwai ga lafazin hadisi ma na aiki kuma an da abin da nan hadisu gare shi a shalibu in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don abin da nan hadisu ku kaurace mishi wa ma amartukum bih abin da ni umarni gare ku zuwa ga aikata shi fa'alu ku aikata shi da masu ku je ku aikata shi gwargwadon yanda kuka iyawa a bi kadarin istifa'a ku je ku aikata shi gwargwadon iyawa ku ta mara ibn abi zaini ne al-qairawa ne yayi ya tabiru al-mutafakkiru na fi ayati masu tunani suna iya yin tunani game da ayoyin Allah a cikin ayoyin Allah cikin ayoyin Allah sun kasu gira biyu akwai ayoyin Allah na shari'a masu bayani a kan shari'a akwai ayoyin Allah waɗanda kuma su ayoyi ne masu bayani a kan wato ainihin zalunta ayoyi na Allah masu bayani a kan shari'a su ne waɗanda suka ƙunshi ayoyin alƙur'ani su kuma alamomi ko ayoyi na talitta wadda alamar talitta Allah ce game da abin da ya share ayoyi ne kama a abin da ya share halittar dare da halittar wini da halittar rana da halittar wata da wasu halittun da ba a fata a nan ba kaga suna nuna halittar ubangiji waɗannan wato alamomi ko waɗannan ayoyi da allah ta'ala ya kawo a cikin alƙur'ani wannan yana dalili akan yin kula da ayoyi na shari'a waɗanda Allah mabuwani mai girma ya yi a cikin alƙur'ani cewa walaƙad yassarna alƙur'ana lidik haƙiƙa man sauƙaƙar da alƙur'ani domin wato ambato wadda duka iya hatar ƙur'ani to Allah ya yi tsara ya sauƙaƙa a halin muddakir ko akwai masu iyawa ba ta za a ga ba a tsakanin Allah ya bace ko'ina haka kuma dangane da ayoyi na shari'a da ke ci alƙur'ani Allah ala yana cewa afala ya tadabbaru na alƙur'an ke eh, Allah ba za su lura da alƙur'ani ba ba za su yi tadabburi game da alƙur'ani ba afala qulubin aqfalha ko sun kasance akan wato ya kasance zukatan suna da wiki. ba su fahimta alkur'ani ko na su an samu surutu an kulle su ya zama ne shi shiga a cikin su haka duk ne mai da ayoyi na shari'a da Allah ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani samu an zanna ilaita ba su. mun saukar da littafi zuwa gare ka mai albarka liyar dabbaru ayati saboda su lura da ayoyi Allah wani ya kuma saboda bisa ga abinda Allah ta'ala ya saukar na ayoyi na shari'a wannan ko yana dalili akan kula da ayoyi na sa'alinta bayan jin ayoyi masu magana a kan shari'a waɗanda Allah ta'ala ya inna fi khalqi da mawa da wal'ab a cikin halittar sama da ƙasa wasu lafin laifin wal har sabawar dare da wuce da sabawar su na ayati akwai على ذلك دليلين لأولي الألباب جماعة موسى عبد الله دري يدو يوكي وني يدو وني يقول دري دري يقول حتى إنجاينا وفي دليلين ما سنونا واتو الله شيني لحليسا دولة الله تعالى يبقى محمد دولة الله تعالى يبقى محمد دولة الله تعالى يبقى محمد alkauni alkabari talibta ta kaddara suna da yawa kuma talibta ta kaddara ba za a samu rufi ko tsakani daga gare ta ba yadda aka samu turjewa wani mutane shi ne abin da ya shayi a alkauni a shara'i kasantuwar shari'a ko talibta shari'a na aka samu mutu wurin al'umma kamar wadda bayani ya gabata kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala da wannan lamba ta uku da malam ibn abi zain al-qayrawa ne Allah shi kushrama ya kawo cewa la ya doga kuna hakika kuna fi fadri wa fi kun wala kuna bi aqli al-mutafakkirun يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته إن Allah الله wa ta'ala. daidai wannan gabas karatunmu ne yau zai dakata kuma insha Allah daga wannan darasin za mu ne wannan darasi namu a sai Allah ta'ala ya nuna mana an yi azumi lahiya an ƙare shi sannan kuma mu ci gaba da yadda Allah da izininsa سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم. إلى القراءة